يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sakkwato a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke karatun tafsiri a cikinsa cikin littafin tas'il li ulumi tanzil na malam ibn juzai al-kalbi a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar 23 ga watan rabi'ul awwal na shekarar 1443 bayan jiran manzon Allah sallallahu daga Makka zuwa Madina wanda ya shirya da talatin ga watan goma na shekarar dubu ɗaya da shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya ta miladiya. muna karatu a cikin mukaddima kuma malam ya kasa mana mukaddima zuwa kashi biyu kashi na farko abin da ya shafi ulumul qur'an wanda ya kawo mana ilmin muka da ke da alaka da qur'ani irin su asbabun nuzul irin su annasi wal mansukh irin su jam'ul qur'an da sauransu ya kawo su a muqaddimatul ula wacce mun gama da ita mukaddima ta biyu ita malam ya keɓanci game da bayanin fassarar kalmomi da alƙur'ani musamman ma kamar yadda ya ce waɗanda suke yawan maimaituwa kuma ya ce zai kawo su da inda ka je wurin kalma ko ka gabe fassara ta bacin alkurani to ka dawo wannan jadwali da ya yi inda ya tattara su kuma ya kawo su bisa huruful hijaiya har alif harufan da suka fara da alhamza sannan waɗanda suka fara da ba sannan waɗanda suka fara da ta haka ita tafiya har ya kai ƙarshe ya kai waɗanda suka fara da yawo to muna cikin eh, waɗanda suka fara da tsinin ne ko satin da ya gabata sai lokaci ya muka dakata haka yau insha Allah za mu dora cikin inda muka kan inda muka tsaya wancan sati bi idinillah akan kalmar wace kalmar ce muka tsaya kanta salwa ko kan kalmar salwa insha Allah da kanta za mu tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله سلوى طائر يشبه السمان السماني وكان ينزل على بني إسرائيل مع المن ce asalwa wasalwa ta'irun yushbihu summani wani tsuntsu ne mai kama da wani tsuntsu da ke kira summani yana aka sauka wa bani isra'ila a lokacin da suke cikin ɗimuwa Allah ya ce wa nazzalna wa anzalna alaikumul manna wassalwa ya ce ma alman ka sauka da shi da alman alman suna fasara ta zuma da ka Allah ya saukar musu da waɗannan abinci daga sama a lokacin da suke cikin imuwa ba su da sukuni ba su da karari da za su zauna su yi noma sai Allah ta'ala ya saukar musu da abinci wanda zai wadatar da su shine almanni salwa sai kalma ta gaba sa'ala lahu ma'nayan talabu وسال بغير حمز من المعنيين المذكورين ومن السيل sa'ala malam ya ce tana zuwa da ma'anoni guda biyu lahu ma'ana ya ne ma'anarta na farko ma'anarta ta farko ita ce ɗalabu shi roƙon abu shi ne sa'ala kuma wa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib an gane da kuma Aluna kuma na sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani hadisi wa idza sa'alta fas'alillah kaga idza sa'alta fas'alillah yana ban zaka yi roko ka roƙi Allah ana da ban zaka yi tambaya game da wani abu ka tambayi Allah ba an gane na idan wa'iza sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo ka roƙi Allah wannan shi ne ma'ana talabu shay sai ma'anar ta biyu shine istifham istifham neman fahimta kaga wannan shi ne tambaya kana tambaya dan a fahimta da kai abin da baka fahimta ba an gane kamar ya saluna ka anil hamdi wal maisir ka tambaya kai kamar da abin da baka sani ba wa yasaluna ka anil yatama yasaluna ka anil anfal a ga wannan tambaya ce ta abin da mutum bai sani ba yace sai kalmar sala kalmar sala yasilu da ya yasilu sala ya ce bai gairi hamzin ba tare da hamza ba inal ma'adaye ne tana zuwa da ma'anonin guda biyu don ta zo a fi'ilil mazi idan ka ce sala tana iya yiwuwa ta zama sa'ala ce ya kamata mata sai ta zama sala amma ne kaman kalmar sa'ala sa'ilun bi azabin waqi akon da su karanta ta sala sa'ilun kaga kira sala sa'ilun wasan ce asalin ta sa'ala din ne idan aka da karanta ta sa'ala da karanta ta sala abu guda ne kaman a ce mu'minuna da mu'minuna kaga da abu guda ne da mu'minuna da mu'minuna haka nan da sa'ala da kuma sala to wannan kika wasu kuma suka ce a sala ita dama asalin kalmar ba ta da alhamza saboda akwai bambanci tsakanin alhamza da alif ita wacce sala yasalu ita kuma wannan sala yasilu an gane ko sala yasilu kaman sara yasiru suka ce to don haka sala yasilu fi'ili ne shi ke ma'anarsa asilu shine gudana ya gudana tafiyar ruwa gudanar ruwa shine sale ya silo ruwa eh, mai tafiya ko mai ambaliya ana kiran shi a sailu da da yake fatamala sailu zabadar rabiya kaga fatamala sailu haka kenan yace tana zuwa in ta zo sala dune hamza bigai da hamza tana yin amfan wancan can ma'anonin guda biyu idan an dauka cewa sa'ala ce aka mata ibdali to zaka sai zama na dukkan ma'anar ta shine ma'anar sala idan kuma aka dauka sala yasilu dama ba ta da hamza shikenan sai ta zama sala yasilu na gudanar ruwa to wannan su ne ma'anoni da ke kalmar sala sai kalma ta gaba ita ce subhan subhan tanzih wa sabbahtu Allah ay nazzahtuhu amma la yaliqu bihi min as والولد والشركاء والأنداد وصفات الحدوث وجميع العيوب والنقائص مالك كلمة سبحان سبحان معنى تنزيه ذاك مصدر لي مصدر لي متعين تسبيح أنا توا سبح يسبح تسبيحا وسبح يسبح سبحانا ذاك سنفسر مصدر سبحان أبدا مصدر da aka tunda ma'anar tasbihi tanzihi tsarkakewa shine ma'anar tasbihi da haka sabbi isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijin madaukaki sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ya tsarkake Allah duk waɗanda ke sama waɗanda ke ƙasa sun tsarkake Allah haka nan yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi shine fi'il mudari'insa shine suna tsarkake ubangiji waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa saboda haka shi ko subhan shi tanzihi ne ce subhanallahi ko sabbatullah wanne ne yake a cikin rubuta na ku subhanallah ba domin shi ne zuwa cikin alkurani amma babu sabbatullah kaga sai dai min babin loga larabci kana yi cewa sabbatullah amma alkurani kun ga babu sabbatullah sai dai subhanallah eh, subhanallahi da sabbi ismar rabbikal al'a'la. da yusabbihu lillahi da sauransu yace to da haka in an ce subhanallahi ma'ana nazahtuhu amma la yaliqu a larabce kuma maganar da kafa ta yi ne sabbahtu laha ma'anar ta nazahtuhu amma la yaliqu na tsarkake Allah daga dukkan abin da bai dace ba shine amma la yaliqu duk wani abu da bai dace da Allah ba min al-aliha ne na daga min sahiba daga abokiya ka ke Allah daga wasu sai da mata ka ce subhanallah haka nan walwalar ka tsarkake Allah daga samun ɗa Allah ya tsarkaka daga zamantowa yana da ɗa Hakanan nan raka ababen tarayya da kace ce subhanallah ka tsarkake Allah daga zamantowa yana da ababen tarayya wal andadi sune makamanta ka tsarkake Allah daga dukkan wani makamanci Hakanan nan wasifatul hudus da duk wasu siffofi waɗanda suke siffofi ne na halittu suka ce Allah daga gare su nan wa jami'ul uyubi da duk wani aibi ka ce Allah da gare shi wannan ka'isa da duk wata tawaya da kafa idan ka ce subhanallahi ka ce Allah da waɗannan abubuwa to haka duk waɗannan suna karkashin ma'anar subhanallahi sai kalma ta gaba tsara سرى يسري مشاليلا ويقال أسرى بألف kalmar sara yasiru sara shine yace masha lailan aw naharan tafiya ita ce sara yasiru an gane ku siru kace ku yi tafiya a cikin kasa kaga sara yasiru da sinun ma'anar ta shine tafiya ko ai tafiya cikin gini, ko ai tafiya cikin dare sunan ta sara kaga an ce sara harful illar alif yana tsakiya wanda shine fi'il al-ajwa Tsara ya siro, akwai makamanci ita amma ita kuma naƙis. A ga wannan tsara alif din tsakiya ita kuma ta gaban tsara. A ga tsara alif din tsakiya ita ce ta naƙis wacce harfin illa ke tsakiya shi ita ce ajwaf su da tsara ya siro na tafiya shine fi alhamza alif harfin illa ta ajwaf ne ma'ana harfin illa tsakiya yake shi ko wannan tsara ya siri. saraya sai ita kuma masha lailan tafiyar dare ita kare ake cewa sara da fi'ilun naqis gane bambancin su ko yace wa yuqalu aizan asra ana cewa asra kamar da Allah ya ce subhanallazi asra bi abdi lailan kaga asra na wannan filin tafiyar dare shi ko sara ya zo inda Allah yake cewa wa an asri bi ibadi an ce asri kaga shine fi'ilul amri har ila yau na asra kaga asra yusri asri shine filin amransa akwai kira'a ta nafi wanda yake ce misri anisri misri ya mai da hamzatul wasl to zama hamzatul wasl to daga nan ta nuna cewa an dauko ne daga sara yasri haka daga sara ne filin filil a misri da karanta ta da hamzatul wasl shi kuma kira'ar asiri mana sun tafi daga bai daya da asira da asiri tafiya su guda to da haka mahallin shahid ana kalmar ana kiranta siri ana kiranta kuma asirayusiri duk ma'anar su guda shi ne tafiyar dare amma idan aka kawo alif din a tsakiya ya zama tsara, ya tsiru, sairan to wannan ya nuna tafiya ko cikin dare ko cikin yini a zama asiri na'am shi kalma ta gaba يفتخر يسخر سخر يسخر بالكسر في الماضي والفتح في المضارع أي استهزأ سخر بالتشديد من التسخير سخرية بضم السين من السخرة وهي تكليف الأعمال wabilkasi min al Malam ya yace kalmar sakhira yaskharu sakhira yaskharu bil kasri fil madi amma bi ace sakhira a mudari ace yaskharu ma'anar ta istihza an gane kamar da Allah ce fa yaskharuna minhum sakhira Allahu minhum kaga yaskharuna fi mudari ya zo da fata hawan da zo da fata shi kuma sakhirallahu minhum shine bi ya zo da kasara ka wannan shine idan ta zo da wannan yanayi to ma'anar ta za kaga ya suka yaskaduna minhum suna izgilanci da su su ma Allah zai musu aiki daidai da irin abin da suka aikata da za an shi shine ma'anar Lahumin minhum to ka wannan idan ta zo tsaro shi shine ma'anar ta Ya yace tana zuwa kuma kalmar har ila yau bi ma'ana sahara an gane sahara shine ce min taskhiri kuma daga taskhiri shine masdar da sakhara yusakhiru taskhiran shine hudewa kamar da yace wasakharna li dauda an gane ko wasakharna li sulaimana haka nan ta Allah yake cewa Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhara lakum al-fulka لتجري في الأمن في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين وسخر لكم الله haka duka waɗannan sakkara-sakkara ma'alata horewa to haka idan ta zo da shadda horewa idan ta zo da kasara istihza in ta zo da wannan in ta zo ba tare da tabi'ifi ba ya ya horewa sai nan inda ya zo sukhriyan yace kalmar sukhriyan ita kuma da damma sukhriyan yace tana zuwa da ma'anonin guda biyu tana zuwa da ma'ana takliful a'mali kallafa ayyuka shine takliful a'mali kaman wata kasmuhu wa ba'a ba shi ba ke inji cewa وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يرجعون يكسبون رحمة ربه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية هذا وانا سخرية شين تكليف الأعمال سخرية دجمة معنى كلف مسو أيك ميسنني بعضكم لبعض سخرية وانا كلف ما وانا waɗannan su kallafa ma waɗannan kaga masu arziki suna kallafa wa talakawa ayyuka su ma talakawa suna kallafa masa ayyuka don za su aiki su samu kuɗi sai su basu kaga shine da Allah ba da kulli ba irin sukhriya kowanne da morar kowanne kuma kowanne yana sanya ɗayan aiki to wannan shine sukhriya shine takliful a'mal sai ɗayar ita kuma ta zo da kasra shine wa bil kasri min al istihba'i idan ta zo sukhriyan wanda Allah ya ce innahu kana min ibadi يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا كان نزل سخريا بكسر بمعنى شين إلى استهزائي to wannan bisa ga mashhur duka akwai sabani domin akwai wanda suka karanta su da damma ko wanda suka karanta su da kasra da sauransu Allah shahid dai wannan shine asalin ma'anarsa sannan kuma kowanne yana daukan ɗaya ma'anar na'am له معنيان البرهان والقوة ومنه لا تنفذون إلا بسلطان كلمة سلطان له معنيان تنا da ma'ana guda biyu ma'anarta na farko al-burhan hujja shi yasa zamu ji Allah ya ce kai kaza ko sun ce kaza sai ce kul hatu burhanakum وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب an gane ya sai ce mene ذلك قال الذين لا من قال ذلك الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بأنهم أكون jannati illa منه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم kaga hatu burhanakum ma'ana ku kawo hujjarku. ku haka burhan yana zuwa bi ma'anar hujja yana kuma zuwa bi ma'anar quwwa shine ke ma'anar na farko al-burhan hujja ma'anarsa ta biyu alƙuwa ƙarfi wanda ga nan aka samu kalmar sultana sarki sai a samu shi sultan saboda yana da fawa yana da kuwa an gane ya ce to sultan yana zuwa bi ma'anar kuwa wa minhu daga zuwansa bi ma'anar ƙuwa shine la zuwa tanfuzuna illa bi sultan ya ma sharal jinni wal insi bi sadatum an tanfuzu min aqtabi samawati wal ardi tanfuzu la tanfuzuna illa bisultan sai da kowa da ƙarfi da haka nan bi ma'ana kowa don haka kalmar sultan tana zuwa da waɗannan ma'anoni guda biyu ma'anar eh, eh, hujja da kuma ma'anar ƙarfi kowanne ana amfani da shi ana amfani da kalmar sultan kalmar ta gaba ita ce kalmar sama ya sumu sama ya sumu ai kullifan amr wa ulzimahu wa ulzimahu وألزمه ومنه يسوم لكم سوء العذاب وأصله من يسوم السلعة من البيت من من سوم السلعة من سوم السلعة في البيع لا كلمة سام يسوم سام يسوم sumu كلف الأمر هذا سام kaga akwai sama ya sumu da ke tafi a harafin sadun shi kuma na azumi kaga azumi shi ne sama ya sumu shi wannan samun ya sumu hisiyin ma'anarsa kallafa al'amari ya lazamta shi ya lazamta wa mutum al'amari ya lazamce shi ya zama bi rabuwa da shi abinda ba a rabuwa da shi shine allazimu za ka kullafa abinda aka kallafa maka kuma aka tilasta maka shi kuma aka dawwama maka da shi ta inda ba ka rabuwa da shi to shine ulzima to da haka da Allah ya ce eh, wa idna kun min ali fir'auna yasumunakum su'al su al'azabi. lokacin da muka tsira da ku daga ali fir'auna dangin fir'auna ko jama'a fir'auna yasumunakum su al'azabi suke dandana muku mummunar azaba kaga kuma ma'ana suke kallafa muku ita kuma suke lazamta muku ita inda ba kwa rabuwa da ita cikin kowane yanayi kuna cikin wannan azaba to wannan shine ma'anar kalmar sama ya sumu yace wa asluhu min sawmi sil'a asalin sa daga tayi abin sayarwa a kasuwa da haka sama sil'a ta yayi tayi kace kaza a ka rige mu a ana sayar a ban sayar ba a a kara to wannan shine sawmu sil'a to wannan shine asalin ma'anar kalmar to sai aka yi amfani da ita ga da kallafa al'amari da kuma tilastawa saboda idan aka yi saumu a bai'a aka zo aka yi da ƙarshe abin zai kankama shi ne in an saya to kaga abin ya zama ya zama tilas an kallafa maka yanzu abin nan da ka saya riga ya zama naka sannan kuma shi kudin nan ya riga ya zama na wani da haka dole ka biya shi sa kai kuma dole ka an shi kaya to kaga ya zama an lazamta ma kowanne bai'i ya zama lazim sai a ce lazimal bai'u haka shine wannan samu tun hanyar da ake kaiwa ga ciniki ya zama lazim shine ta hanyar samu ya somo Tunaka daga nan wannan ita ce alaƙa tsakanin samun ya sumu da kuma allafawa da aka yi amfani da shi ana sai kalma ta gaba ita ce sa'ima sa'ima ya samu aimanna wa minhu wa hum la samu. ya ce kalmar sa'ima ya samu shine malla shi ne gajiyawa da gundura idan bai gundura ka sai ka ce sa'imtu minhu na gaji ko abu ya gaji yadda kai ka ce sa'imtu na riga na gaji da kaza ban san shi daga cikinsa da Allah ta'ala ya kawo eh, bayinsa na kwarai mala'iku ya ce fa'in fallafi na inda rabbi ka yi sami hun lahu bin laili wani hari wa hum amuna ba sa gajiyawa ba sa kosawa ba sa jin gundira wurin tasbihi Kaka wannan shine asalin ma'anar sa'ima yas'amu ne gundura ma'ana malla wa min wa hum la sai kalma ta gaba sunna al'ada sunna ita ce ada da yawa za mu tafi ana cewa sunnatul lahi fil ladina khalaw min qabl sunnar Allah ma'ana al'adar Allah galibi Allah ya ambaci wannan bayan ya halakar da al'umma ya aika musu da manzo sun karya ta sai Allah ya halakar da su sai Allah ya ce to wannan ta tace sunnatul lahi ita ce al'adar Allah da Allah ke yi tun tale tale idan ya tura wa al'umma manzo suka karya ta sai Allah ya halakar da su to da haka ma'ana ba akan ku za a fara ba idan ba wannan kaman gargaɗi da jan hankali na na shawa cewa idan ba ku yi hatara ba to abincin fa da ya samu waɗancan zai same ku domin wannan ita ce al'adar Allah shine ma'anar sunnata sunnatan lahi bi ma'ana al'ada yace sunna bi ma'ana al'ada sai kalma ta gaba talafal am ay taqaddam wa aslafahu ar-rajul وأسلفه الرجل أي قدمه ومنه هنيئا بما أسلفته kalmar salafa al'amuru al'amari ya gabata shi salafa a karan kansa gane shi na lace faji salafan wa matsalar lil'asirin salafan magabata wa aslafahu shi ne ta'adiyya wannan shi ake kira ta'adiyya salafa al'amuru al'amari shi kansa ya gabata aslafahu aslafa ya gabatar da al'amari kaga kenan salafa yayi kamar nazala da anzala a nan salafa da aslafa yace a hu abinda mutum ya gabatar sai a ce aslafahu kwamin minhu daga cikin sabon Allah da yake cewa aljanna Allah ya saba daga cikin su ce kulu washrabu hani'an a aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha hani'an cikin nutsuwa da limana da kwanciyar hankali da jin daɗi da kuma rashin fargaba duk yana cikin hani'an hani'an abin da ya zo maka cikin sauki kuma abin da ba ka fargaba me zai biyo baya yana gargashin hani'an ku ku sha hani'an bima aslaftum saboda wanda take ba'u sababiyya wanda wannan ni'ima ta ita ne ku ne saboda ma aslaftum abin da ma bi ma'anar mausul ma aslaftum ai allazi aslaftum saboda abin da kuka gabatar kaga aslaftum ma'anar takaddamtu saboda abin da kuka gabatar fil ayyamil khaliya a waɗancan yininnika da suka shuɗe suka wuce ayyukan nan da kuka gabatar masu kyau to su ne musabbaban sama muku aljanna da kuma kenan sababin samun aljanna shine ayyuka da kuka amma asalin ba da aljanna ta wannan ni'ima ce ta Allah falalar Allah rahmar Allah ita ce wannan an wannan kenan haka Allah kamar da nabi yace ku aiki ku kamanta ku kwazo ku sani cewa anna adakum lan yudkhilahu amalu aljanna qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yatagammada ni Allah bi rahmatin minhu wa fadli haka falalar Allah da rahmas ba ita ce asalin sirrin shi da aljanna Allah ya ba ita su ayyuka su ne sababi a kansu Allah yake gina maka kuma da su Allah yake kafa maka hujja hakan wanda bai samu aljanna ba da ayyukan nan ake kafa masa hujja Allah ya ce inna ma hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsuhu saboda ayyuka Allah ya samu dace to wannan shine ma'anar kalmar salafa da aslafa yace sai kalmar sarra ita kuma fa'ala a hakan da take su ko ko ban take wancan salafa sai ra'a da ban take karantun ita sarra'a فعلاء من surur شكنا sarra'a فعلاء kaga sarra'a daga surur daga فعلاء fa'ala fa'ala ta kan zo sifa an gane a bar sururi sai ta zama sarra'a an gane kuma a bar da durri da abun kwanci to da ka fa'ala amin surur sarra'a abin da ke burge abin da ke sanya maka sururi shine sarra'a to wannan kenan kalma ce bi ma'anar surur kalma ta gaba sara'a sara'a badara shine sara'a a shay wa sari'u ila maghfiratin rabbikum haka nan laisu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yu'minun wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khayrati yusari'una suna yin gaggawa dan haka tsara gaggawa yusari'u yana gaggawa ila shay shine badara da yin gaggawa ilaihi zuwa babu in kalma ta gaba israf israf kuna da israf kuma mun israf sau jiko amma akwai israf din tunda take su guda israf din ita ce ba ka ba nan haka ne kuma gurin ta kenan aiko nan me muke yi ba muna cikin eh, sarra ka gani sarra sinun da ra'un shine sarra'u ita kuma sau'a sinun da wawo kaga sinun da ra'un tana gaban sinun da wawo haka ne ko su da haka israf zai fi israf da israfa shine kalmar ta sinun sannan ra'un ita kuma sau'a sinun sannan wawon mhm. israf الإفراط والمسرفين أي المبذرون أو في الكفر والمعاصي kalmar israf ita ce asalin ifrad wuce iyaka kalma ya wuce iyaka farrada kuma ya sakaci alama farratu fi janbil lahi bisa da sakaci da nayi a gefen Allah kaga kenan afrada ya wuce iyaka shi ko farrada ya sakaci yasa yake cewa kai ibada min ghairi ifradin wala tafridin shi ifradin shine din afrada na wuce iyaka shi ko tafridin shine din farada da sakaci ta zama na kana bayyana bayyana kai baka wuce iyaka ba kai kuma baka sakaci ba gane ko shine min ghairi ifradin wala tafridin yake to kalmar israf ma'anarta al-ifrad sai ce wal musrifuna hum al su ne almubazziruna duk mai tabziri kaga ya wuce iyaka saboda Allah ya ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu lam yaqturu wa kana baina zalika qawama kaga wanda ya wuce shine asrafa to kaga wanda ya israfi yayi barna ya wuce iyaka ya zama mubazzir mubazzir ya zama musrifi ne barna to shi yasa yace wal mubazziruna al musrifin yace eh, innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin والمسرفون المبذوقين al في الكفر والمعاصي suka ce masu wuce iyaka ce ko tsayawa kai baka wuce iyaka ba ka riga ta ishi ya ishi ka balantana kuma ka wuce iyaka da kafarki an gane mutum ya ce shine ubangiji gaba ɗaya ka saba ma Allah ka ce Allah yana ka ce kayan da Allah shine ubangiji kuma kana bauta masa amma kana hada shi da wani wannan kadai ya ishe ka ka zama kafiri kuma ka zama mai cikin bala'i na dandabe to balantana ka ce ba ma wai ka hada Allah da wani ba amma bai ka ce a a ka kira wani shi ne Allah ba aka ce kai kanka kai ne Allah kai za a bauta ba kaga wannan wuce iyaka ta yi kai makoliya yasa Allah yake izhabi ce da nan Musa izhabi ila fir'auna innahu daga daga wa ta haye ta wuce hada Allah da wani kai ya isa ya maka bala'i na kuma ka ce kai ne Allah kai za a bauta ma a madadin Allah to wannan shi ne malai yake tuna haka musulifuna su ne masu wuce iyaka a gurin bauta ma wani ba Allah ba a gurin Eh, a gurin sabo kafirci da shirka da sabo duwa da yake iyaka a gurin haka to shi ne shine shi ne muslim shi kalma ta gaba ita ce aura والسوء ما يسوء بالفتح والضم والسوء فعلا فعلا فعلا من السوء من السوء في أبيهم وعيل بهم السوء su'u fu'ila bihi musu ya ce a sau'a ne inda suke cewa mene wata suka ya sifa ne alaihima fabadat lahuma sau'atuhuma fa akala minha fabadat lahuma Ya ce kalmar sau'a ita ce al'aura daga ina aka samo wa al'aura suna sau'a daga kalmar da ke tafe ita ce as-su'u kalmar su'u ya ce ma ya su'u abin da ke bakanta ma rai abin da ke muzanta maka idan ka gan shi shi yasa munanan ayyuka suka zama a su'u saboda ranar alkiyama ganin su zai bakanta maka rai na ƙarshe sun zama a su'u ko a sau'u wannan kenan daga nan aka samu kalmar daga sa'a ya su'u an gane ya su'u wujuhakum ga ma'ana sa'a ya su'u shi ne bakantawa to za ka na ka ɗauko al'aura a sau'a a gaba ka so a ga al'aura ka zuwa ya ga aka ga al'aura shiga zai shiga damuwa zai shiga zai shiga cikin mummunan yanayi saboda zai shiga damuwa an kalli al'aurarsa to ga daga nan ta zama a sau'a to shi ya sa malamai suke bayani cewa abin da shafi al'auran mutum sau'a kamar yadda baka so a ga al'aurarsa haka nan ma mutum lokacin da ya mutu gawarsa ta zama sau'a ta zama al'aura abin da Allah ba mu labarin da kisar dan annabi Adam an gane Allah ce fa ba sallahu muhabban yabhasu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sau'ata akhi domin wannan hankaka ta nuna masa yanda zai binne gawar dan uwansa kamar sai aka ce sau'ata akhi an gane shi ce ya wailata a an akuna misla hadha al-ghurabi wariya sau'ata akhi kaga shi gawar mutum ta zama sau'a to ga wannan nuna cewa ashe ba daidai bane idan mutum ya mutu a dinga ɗaukar gawarsa a hoton gawarsa a mace ana turawa an gane ba riga ba su tura a ɗauki hoton sa ce ga wani ya mutu ko gashi an yi hatsari a hotunan mutane gawawaki mace ana turawa ana kuskure da saboda wannan gawa ta zama sau'a An gane sai ka ba a so a jikinci hatta wanki ta da shirya ka to da ke na kusa da ke. saboda al'aura ce ta zama al'aura yanzu wannan kenan da haka kalmar sau'a bi ma'ana saura sau'u ma ya su'u ana kiran shi bil fathi kuma ana kiran shi da dunda as-su'u as-sau'u kamar da ke karanta alaihim da'iratu sau kai masu karanta alaihim da'iratu su da ma'ana su guda sai as-sau'a shine fa'ala abinda ke muzantawa min as-su'i wasi abihim si abihim bunya limalam yusamma fa'ilu sa'a ya su'u in an gina shi sai a ce si a madadin sa'a an gane ko a ce sa'a zaidun amran sa'a zaidun amran zaidu ya muzanta wa amru idan aka cire fa'il sai a ce si a bi amrin an muzguna ma amru gane da abin yake ko to shine bina alimalam ya sama fa'ilu kaman qala yaqulu da ƙila. an gane ko qala zaidun alhaqa zaidu ya faɗa gaskiya sai a zai da sai a ce ƙilal alhaqu an faɗi gaskiya shine ƙila shine bina'ul limalam yusamma fa'iluhu ƙila tana zuwa mabni limalam yusamma fa'iluhu tana kuma zuwa bi ma'anar masdar ma'anar masdar shine matsayin qaul kamar da zaka kamar da zaka ce qala yaqulu qawlan haka nan kana iya cewa qala yaqulu qilan kamar da kake zaman man asdaqu min allahi qila kaga qila bi ma'ana qawlan gane ko amma wakila alhamdulillahi rabbil alamin wakila aka ce an gane wakila aka ce wannan ke da mala yace fu'ila bihim si abihim fu'ila bihim aka aikata da su wa si abihim aka muzanta musu shine ma'anar si abihim aka muzanta musu shine fi'ila bihim su'u sai kalma ta gaba ita ce tala hmm. bi am sanatun bi fathi shi ne am wala muha wa jam'uha sinuna ko sinina sununa yasa ko da sinina da sinuna duk yana zuwa an gane yace bi fathi shi ne sana kan da Allah yake cewa eh, eh, menene Allah ya haramta wa bani Isra'ila yace 40 sanatan yatihuna fil ardi 40 sanatan walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina kaga nan shine jami'in salasa mi'atin sinina za ka yi ce lamu ha mahazufa lamun shi ne harafin ƙarshe na fi'ili idan ka ce zaraba kaga gadon shi ne harafi na farko shi ke matsayin fa'un a ma'auni ra'un ita ce harafi na biyu ita ke matsayin ainun a ma'auni ba'un ita ce harafi na uku ita ce matsayin lamun a ma'auni saboda ma'aunin shi ne fa'a fa'un ta farko ainun ta biyu lamun ta uku haka duk fi'ili mai harafa guda uku kaga harafinsa na farko shi ke matsayin fa'un ita ce harafi na farko harafinsa na biyu shi ke matsayin ainun kamar ra'un ɗin da raba. harafinsa na uku shi ke matsayin lamun kamar ba'un ɗin zaraba Raba da wazini fa'ala ita kuma sanatun ita wannan tawon din dama ba al'akari da ita an gane saboda ita tana zuwa ne a ƙarshe an gane tana zuwa ne ziyara saboda wata ma'ana don ta nuna abin nan ta mace ce sai a ce sanatun kuma yadda za a ce katibun namiji ta mace sai a ce katibatun kaga kenan tawon din za'ida ce to da idan muka cire ta'un sanatun sai saura mana harufa nawa harufa biyu kuma kenan in harufa biyu ne dama kallan kalma samu harufa uku to da haka tunda harufa biyu ne kaga kenan an cire harafi na farko an cire harafi guda to harafin nan na guda da aka cire daga farko aka cire shi idan daga farko aka cire sai a ce to an cire fa'un sai zama zaninta ilatun sanatun alad alatun a ce misali alatun in ko ya zama na aka kaddara cewa harafi na biyu aka cire sai a cire ainun sai a ce sanatun alawazi ne falatun daga an cire harafi na biyu idan harafi na uku aka cire sai a cire lamun yace sanatun ala wazni fa'atun gane to shine nan mala yace wala muhamma hazufa na kun harafin da aka cire shine lamun da aka kenan sanatun ala wazni fa'atun lamun aka cire an gane to ya asalin sa yake asalin ta sanawun sanawun ya nuna mana cewa asalin ta sanawun an masa jam'il muannath salim ya ke jam'in sana na muannas ba na zukur ba sai a ce sanawat an gane ko hamsa sanawat kaga sanawatun kaga wawan ta fito ashe kenan harafin da aka cire na lamun ne na ƙarshe shine wawan asalin sana sanawun sanawun shine sana to shine mala yace wa jam'uha lamuha mahzufa wa jam'uha sinuna an gane sinuna labanin malaman nahawu suna cewa jam'in ta sinuna wa sinina shine jam'ul muzakkar salim jamul muzakkar salim ya zo marfu'un sai ya zo da ba'u in ya zo mansubun ko majrurun sai ya zo da yaba an gane ko wanda suka zo alqur'ani sun zo mahalla nasbin ko mahalla jarri salasa mi'atin sinina qala kam labistum fil ardi adada sinina kaga duka ko dai mansubun ko majrurun haka suka zo bai zo marfu'un ba balla tana ce to gashi ya zo marfu'un kuma ya zo da yawa an gane ko a ce da ya zo marfu'un da la Allah ya zo da wawun amma a waƙoƙin larabci duk sun zo sun zo su nuna da kuma sinina idan ya zo su nuna sinina su zama da amma masa jam'i idan na jami'ar muzakkar salim shi yake cewa mulhaqun bi jami'ar muzakkar salim duk abin da aka wajen jam'il muzakkar salim ba namiji bane ba mai hankali ba sai a ce da shi mulhaqun bi jami'ar muzakkar salim an gane shi wannan kenan to na jami'o ha sinuna ko sinina ko wanda suka ce jam'in sa sinina kawai da aka sinina ko marfu'un sinina ko mansubun sinina ko majrurun sinina yace ah, shikenan ko wa qad yuqalu ko wa qalu wa qad yuqalu ka kanta shi ko ba ka da shi wa qad limana alqahd wal jadb shine fai an gane shine sinina an gane inda yake cewa zarauna sab'a sinina da aban haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a da wa quraishawa ya musu bakar addu'a ya ce Allahumma ij'alha alaihim sinina ka sini yusuf kaga sinina ma'ana shekarun fari ya ka shekarun fari su ma ana kiran su sinina ana cewa asaba hasanatun ana nufin fari amma ya dangana da ibara ya dangana da al-mulabasat abin da ya gabaci magana da abin da ya biyo ba shi ke fage ma'ana sai eh, sinatun shi kuma سنة بكسر السين ابتداء النوم وفاؤها واو محذوف سنة ابتداء الصوم لأنه من الوقت نعم سنة ابتداء الصوم يعني يكون على ابتداء النوم نعم ابتداء النوم فرق بكشي Allah ke cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm shi ba shadda kuma kasar sabanin sana ina to ne ibti ba'un nau wa fa'uha wawun shi kuma wawun fa'un din sa mafud ne sinatun kaga sabanin wancan sanatun mun ce wanne ne wawu lamun ita ke da wawun kuma ita aka cire haka sanatun asluha sanawun sanawun shi kuma sinatun asluha wasanun kaga shi wawun din ita ce fa'un ga bambancin tasrifin su ko ya ce wa asluwa wa fa'uha wawun mahzufa li'annaha min alwasan asalin kalmar ita ce wasan shine yin eh, wannan yin gidi ko yin angaje yake kira alwasanu to da wannan kenan sai kalma ta gaba salaka yasluku lahu hada hmm. kala wa minhu usluk yadak wa salakahu yanabi'a wa minhu suluku tariq na'am shikenan to ya yace salaka yasbiqu kulahu ma'ana yani ma'ana ta farko shine adkhala haka ne ko wa minhu usluk yadaka ka shigar da hannayenka fi jaybika haka nan wa salaka hu yana bi'a haka yake da gurin ku ko salakahu yana bi'a a alamtar anna Allah anzala minas sama'i ma'an salaka hu yana bi'a hu ya shigar da shi an gane sai shigar da shi yana bi'a su ne eh, marmaro na ruwa ya ce wa minhu suluku tsarik daga nan ana cewa salakar tsarik ya kama hanya shi ne salakar tariq ga kaman ya shiga hanya Ta wannan duka muku lura gargashin ma'ana guda ne kuma an ce lahu ma'ana ya ne amma ga bai kama na tabi ba gane ya ce salaka lahu ma'ana ya ne alhala shi kenan duk misalan da ya kawo na alhala ne irinsu ma salaka kun fi sakar salaka kun fi sakar hakanan wa manya ya'ti Allah wa rasulahu suluku azaban sa'ata yaslukhu suluku. yudkhiluhu ay yudkhiluhu to da bai kawo ana tabi ba wani Allah a cikin tafsiri zai kawo ta amma nan da bai kawo ta ba salaka ya shiga salaka hu ghairuhu wani ya shigar da shi an gane wallahu a'lam mhm. duk haka ne salaka ɗari ba zabi ba ma'anar ba iyaka ya kawo duka karkashin ma'ana da a ce akwai wata nuska da ya kawo wata ma'ana kafin sulukun dariq to kaga sai mu ce sulukun dariq ita ce ma'ana ta biyu amma ga duka nuska ɗin ma'ana guda ɗaya kawai ta kawo su min babu tamfili hmm, to don haka wala Allah mun je can cikin mun gani kuma sai mu kawo shi insha Allah alaikum salam ehe ehe wa to yana cikin ma'ana ta biyun kenan kaga zuwa kila ta faɗi kenan kuma da cikin ku ba mai nufin da take da shi babu rika me yace eh wa minhu daban muna so mu ji ma'anar ai bai kawo ta ma'ana ba ma'ana guda ɗaya kawo shi ne adkhala an gane salakahu halahu yana zuwa salakahu muta'addi bi nafsihi ko ko aslakahu da alhamza din ma'anarsa guda ɗaya an gane ko aslakahu da salakahu din ma'anarsa guda ɗaya to amma sai ya kawo wa minhu wala Allah ya kawo wata ma'ana ne an gane amma kuma sai ya zama na bai eh, ya kawo wata ma'ana amma kuma bai faɗi ma'anar ba kawai iyaka ya kawo ma'anar ma'anar ta kubuce anan ko a duk nusa din da yana da shi suluku ɗarik shi ne ai ma'anar suluku ɗarik misali ne an gane ko misali ne amma ba shi wane na domin wa minhu kaga minhu daga cikin sa ma'ana daga cikin misalan sa shine salaka dare Allahu ala shikenan mu insha Allah za mu gano ne shi cikin tafsir jam'u safar bi fathatayn wa jam'u sifr wa huwa al-kutub wa huwa al-kitab kaga ce asfar asfar yana zuwa jam'u safar safar bi fathatayn shine tafiya an gane ko safar safiru safaran Eh, yace laukana safaran kariban laukana wa safaran kasidan kaga safaran kasidan kaga safar shine da tafiya ne ya ce yana kowa zuwa bai ma'ana jam'u sifir sifir shi huwa kitab sifir shi ne kitab don haka jam'insa shi ma asfar asalul ladina hum milu tawrata thumma lam yahmiluha masalil himar yahmilu asfara jam'u sifr ba yana nufin wancan tafiya domin ita tafiya kaga ma'anawiya ce ba a cewa an ɗauki tafiya an aza ta a baya ko jaki an aza ma jaki tafiya kaga shi ne ya ɗauki wannan ma'ana na tsar na fito wannan ke sai kalma ta gaba ya ce أي سار saha ya siho shi ne ma'anarsa? tsara tafiya fasihu fil ardi ku yi tafiya cikin kasa kaman fasihu fil ardi kaga ma'anar sara ya saha ya siyo sai as-sa'ihuna su kuma as-sa'imuna wannan shine fasara mafi inganci ga malaman tafsiri cewa as-sa'ihuna sune masu azumi ba masu tafiya cikin kasa ba saboda wannan fasara an saka da inganci daga magabata da ka sa'ihuna as-sa'imuna haka nan can da yake asarar buhoyin da kunna أن يبدله أزواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات شين جمع المؤنثنا سائحون سائحون ماذا سائحات ما حتى سائحون ماذا أنا نفهم ما سعزني سائحات ما سوما أنا نفهم ما سعزني سيكلمة تقبع أول بتشديد الواو زينا ومنهم سولت لكم أنفسكم أمرا كلمة سول بتشديد الواو زينا ومنه بل سولت لكم أنفسكم أمرا سولت بمعنى زينا زامة يعني سولت لكم أمشي إن شاء الله بما سمعين قوتي تبس سيبسا قال روح بإذن الله إنكم الله كما ننقب أنا إيا rage lokacin farawa da ya dangana da inda za a yi tafaki amma dai ko ba a rage ba insha Allah ba za mu tsaye kokari kar mu dinga wuce karfe 8 da zuruf na mutane da dama da ke da wasu uzurarka da ke so su daga kamar takwas alhamdulillah rabbil